Ƴan tsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin Za mu tuna baya da furucin da ɗan masanin Kano tsohon jakadan Najeriya na dindindin a Majalisar Ɗinkin Duniya, marigayi Alhaji Yusuf Mai Tamasule ya taɓa yi inda yake cewa. Shugabannin Najeriya a lokacin duk da bambancin siyasarsu da bambancin addini da kabila dattijai ne masu mutunci waɗanda suka shiga siyasa don su bayar ba don a ba su ba don su bauta ba don a bauta musu ba wayan wayannan dattijai su nam da azikwe sa walawo su sardauna su tafa a balewa kuma masu biye musu su mana aminu kano da su tarka a kowane lokaci a shirye suke su haɗa kai da juna don ciyar da ƙasar gaba suna mutunta juna duk da bambance-bambancensu Mutsiya maɗaurin ki ɗaya babu wani, Hausa Yarabawa da Ibo ba mu rabe ba. Tsintsiya maɗaurin ki babu wani, Hausa Yarabawa da Ibo ba mu rabe ba. Kun fara jin tsokacin ɗan masanin Kano Alhaji Yusuf Mai ta Masule kan yadda da ake mutunta juna domin ci gaban Najeriya ba tare da la'akari da addini ko ƙabila ba. a wata hira da na taɓa yi da shi. To haka kuma ɗan masani ya yi bayanin cewa. Wato a wannan lokacin Najeriya tana zaune lafiya. Ba cewa ne babu wasu tashin hankali ba akwai su, amma saboda wannan aƙida ta su ta ƙaunar Najeriya fiye da ƙaunar kansu. abin da ya taso sai sukan danne su dubi ƙasar. Danne abin su dubi ƙasar, su dubi mutuncin ƙasar. An yi wannan a wannan lokacin. To kana ganin za a sake? Najeriya tana zama tana zaune lafiya, akwai mutunci, akwai girmamawa, akwai karancin mm, rashawa da cin hanci da sauransu. Allah ya ji kandan masani, Allah kuma ya gafarta masa. Sun tsaya madaurin ki daya, sun siya madaurin ki daya. To su kuma jama'a ya suke ganin za a fahimci juna a zauna lafiya? Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kore ya ji mana ra'ayin wasu akan yadda suke ganin za a fahimci juna a zauna lafiya kamar haka. Amina Suleiman. To gaskiya um, zan ce um, kishin juna? idan muna da kishi na na cewa ok najeriya ce shi ma dan najeriya ne ina ganda kuma son juna zai um, gaske za samu zaman lafiya ta wannan hanyar kuma idan muna zaune wuri ɗaya haka ko dai duk inda dai muka samu kanmu mu kasance masu yin maganar um, zaman lafiya tsakaninmu domin idan har zan gan cewa ni yare kaza ce ko kuma wancan yaren ma kaza ne ko kuma a mu ba daga yare daya muke ba ko kuma addinin mu ba daya ba nan fa babanci ya fara shigowa dan a haka suka gan kuma idan aka fara magana addini wannan ya shigo da nasa wannan ya shigo da nasa daga baya kuma an iya samun bacin rai kaga kuma wani abu zai iya faruwa daga nan kawai dai idan dai za a magana akan zaman lafiya kawai mu kishin juna da kuma kasar tamu mu kasance mu gan eh, idan inyamuri ya zo na ya gan ya rabe kamar um, dan um, uwarsa sannan kuma idan yar ibira ko yar hausa ko yar yoruba ta zauna kawai dai a so juna mu dunkule wuri daya an ce tsintsiya madaurinsa daya ko yaya ne eh, to haka dai to mu zama masu kishin junanmu mu san kuma idan ina son ka kai ma kana so na bai da za ka yi ka neme ni da abu marasa kyau za ka so ka ganni cikin walwala cikin jin daɗi haka ina cikin farin ciki da haka gaskiya za a iya samun zama lafiya mu daina kin juna sunana anas abba to kawai gwamnati ta ware mutane ta ware hukuma da guda wacce za ta dinga faɗakar da al'umma yadda kowa zai yadda da wannan ƙasar ta wace ko wannan jihar ta wace ko wannan addinin nawa ne bai yadda cutar da wani ba bai yadda in zaluntar da wani ba ko musulmi ko kirista dan haka gwamnatocin ƙananan hukumomi da na jiha da na tarayya su zo su yi wani abu guda ɗaya wanda za a dinga wayar da kan mutane da ilimantar da mutane akan tashe-tashen hankula ba abu bane wanda ya taɓa kai wata ƙasa ake sha'awarta kullum musifa ake fadawa a fito da malaman addini na gaske ba malaman addini da za su fake da addini su ma su dinga hassasa rigima ba a fito da malaman addini su dinga faɗakar da mutane sannan kuma in mutum ya yi abin a tabbatar da cewar an same shi da hannu dumu-dumu a kai shi gaban shari'a da hukumomin da abin ya shafa a hukunta shi kowa iji ko daga ina ya fito kuma ko dan waye domin irin wannan abubuwan suna faruwa ga inna mutum ya fito ko dan basarake ko dan malami ko dan wani mai mulki sai izo ya hassasa fitina a unguwa ko a lokal gamban ko a ja saboda dan wane ne sai son zuciya isa a ƙi masa hukuncin da ya kamata a mar gwamnati ta tsaya ta tabbatar da duk wanda aka same shi da hannu wajen hassasa rasa rayuka ko dukiyoyin al'umma don biyan bukatarsa a kai shi kotu a yi masa hukunci don na gaba kamar yadda ake a sauran kasashen duniya irin su china da sauran kasashen duniya su american su germany da sauran kasashen duniya da suka ci gaba a yi masa hukunci hukunci daidai da abin da sunana muktar dahiru riga cikin a fahimta ta abin da zai kawo mafita ko kuma abin da zai kawo maslaha akan irin waɗannan rikice-rikice na addini ko na ƙabilanci ko kuma duk wani rikici mai alaƙa da irin wannan abu ɗaya ne za a bi musulmi ya tsaya a matsayinsa na musulmi ba zai kar ya taɓa addinin christianity kar ya taɓa abin bautan christianity haka su ma kiristoci su tsaya a matsayinsu na kiristoci Ka su taba addinin musulunci ka su taba kuma abin bautar musulmi sannan kai kana aqida iri kaza ka tsaya a matsayin ka na aqidanka kar ka taba wancan mai aqidan shi ma kai ya taba naka kowa ya rika girmama addinin juna kowa kuma ya rika girmama aqidar juna sunana Ibrahim Idris Gabari daga Kano ni dai a ra'ayina wannan abubuwa da suke faruwa tsakanin kabilu daban-daban magana ta gaske ya kamata a ce musulmi ya tsaya a musulminsa bai biya ya tsaya a kabilarsa haka in yamuri da shauransu Allah ya tattara mu guri guda sakamakon irin wannan gwaramar da ake yi yau ka ji wannan gari ana faɗa da kabila kaza wannan gari ana faɗa da kabila kaza da me za a ji kuma duk inda ka sani sai an samu musulmi sai an samu kabilu daban-daban kuma ubangiji shi halicce mu shi ya haɗa mu guri guda ya kamata a ce shugabanni su tsaya kai da fata a wannan abubuwan da suke faruwa a ƙasa Najeriya magana ta gaskiya ban da ɓangaranci. mu musulmi mu tsaya a musulmanmu mu haka kirista kowa ya tsaya a matsayinsa na kirista sakamakon me dole watar ma ya mace tuwo tare da su dole za ka yi suna ko ɗaurin aure in ya muri zai zo bai zai zo kai ma haka kuna cinikayya da shi dole ka ziyarce shi a assalamu alaikum sunana alhaji ibrahim faragai daga nan kano kowace kabila magana ake ta najeriya da bahaushe da inyamuri da kowane irin ma yare kake kuma kowane irin ma addini kake magana kake ta najeriya in dai najeriya muke magana magana ce ta mahaɗu ƙoƙarin ciyar da ƙasar gaba babu wani bangaranci da kabilanci da bambancin yare da bambancin addini mu haɗu mu san me za a yi a gina Najeriya wa'annan shugabanni namu su daina gwara kanmu ana cewa wane kaza wane menene kaza da kaza ana kokarin sai sun sa ana faɗa na kabilanci ko wani bangaranci ba daidai bane mu haɗu mu gane su mu fahimce su mu san me suke yi kar mu yadda su dinga ƙoƙarin haɗa mai rigingimu da fitintunu na siyasa siyasa daban najeriya daban kamata yi mai kokarin mu gina kasar mu najeriya Najeriya haɗin juna da rai da rana sa gaba ba ta ya Abin da ya sauƙaƙa kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a tuna fa ba tare da zaman lafiya ba ƙasa ba za ta ci gaba ba.

Hausa, Yarabawa da Igbo ba mu rabe